iya dan haƙuri da dangana ne ya kwa ni na fito da shiri zan fita bakin fama bakin aiki za mu dan zagaya mu leƙa mu ga yaya kasuwar take ciki kin san aikin dan sanda ba na rago ne ba an fito ne eh. eh ai fita zan yi kin san da yake fa aikin dan sanda fa ba na rago ne ba a bori da sanyin jiki yanzu haka zaka fito ka shirya zaka fita amma ko ka gaida mahaifiyarka to ni yanzu gashi zaka fita ko karya ban yi ba ko sisi ba ni da shi wata sabuwa da dan dau to ni kai na fa ban karya ba na ta nazari ya zan yi in karya na waye gari na tashi yau din nan da naira goma dan na tashi ban tashi ba wani kuɗi a jiki amma marin ya haƙuri ni zan ɗauki dangana saboda ah, duk abin da za mu yi mu ga mun kyautata muku mun faranta muku shi muke yi rike naira goma ni na hakura naira goma naira goma ce wannan naira goma da kike kallo idan allah sa kika sami ya lodata ko kika samu karas ko mazirkwela ko ki sami yar bagala jabai na rogo da wannan ko algara za ki ji daɗi <laughs> wallahi ta laifin ke ce haba yaran nan kana neman albarka kuwa duk wannan wahalar da na sha a kanka amma yanzu ka taso naira ɗaya baka iya kashe mun komai ka samu sai dai ka ci ko sai cikin ka sai dai kuma ka je ka boye ko kana kyashin kai min ni mahaifiyarka albarka ina neman yanzu ka fita kai goma kake ci ji kuma tun ka fasu su kamar an tusa eh, fanke gogo na rana ce <laughs> wallahi rana ce gogo ni dai ka tafi da goman ka ba abin da zan yi da ita dan Allah ka je Allah ya kiyaye matsilili da ni rana ce wallahi kirge naira goma Allah shirye ka. Amin. Kada koman ka ni da je ka. Gaba ta kai ni kishiya da take cin tuwo. Dama na san ai baka yi niyya ba. Wallahi ne niyya. Amma yanzu wannan naira goma ni yanzu wannan naira goma. Dankali zan samu wawan kashi na naira goma. Dankali ko gwaza maka. Allah ku ko an naki a baruwa. Ba ke na wannan goma ce wannan wannan goma ce. Zan fita gogo. Tewa je ka Allah shirye. Amin Allah ya ja mini ki. Allah ya mana kwanan ki gwagwa. Hakan kana miƙa <laughs> goma. Gwagwa kenan. A? Ah? Ya na ganki haka zara bebi? Zara bebi ki gaya min wane ne taɓa ki? Wane ne taɓa ki ta tsiya waye idan gwalo ki idan gwalo masifa a garin nan? gaya mun ha gudun ina zaune akan dubu ɗaya ɗari da za a ce mutunci a ce wani in fita ba zan shiga ɗaki ba akan wata <laughs> haba haba zara baby ai daga ganin ki kin fi karfin a zage ki akan naira dubu biyu ko akan naira dubu akan naira dubu ɗari ma babu ƙarya ne wani mahaluki wallahi nuna ki da ɗan yatsa nawa ne kuɗin nasa dubu ɗaya da ɗari biyar aikin banza talaka ya girma sarki akan naira dubu ɗaya da ɗan wani abu har yake kun fan baki ya fa dike wannan ki ba shi kuɗin ɗakinsa sannan bugu da ƙari ki ce da uwar miko mm. ta zaɓo miki man kan rago ko kan akuya dafaffe a zuba miki naman kai a kela miki romo a kai amma gaskiya kamata ku koya ma dan daudin na hankali ba zai bai dinga cin mun mutunci wallahi sai na koya mar hankali na bashi kuɗi jibi zai iya ma wallahi sai na koya mar hankali sabo da kaza baya hana kan kaza ni fa da mutum ita boki fa ni fa da mutum fa ita boki fa bare ta bo lafiya ta ni fa da mutum fa i cuce ki fa kwarai cuci yan uwana fa ni fa da mutum fa i zunguro ki fa kwarai zunguro mun tiya ta same ni wallahi yau kame har har yan abaki kenan eh sai dai na dawo kenan menene me kike so miki nake mun yi magana nan da ke me yasa kike abin nan Allah da annabi haka tafi ka mu haka ba dan wani abu la ilaha wai dan Allah don annabi soro za mu magana me kike so a baki ina ma abin yake da har za a dauka a bayar ba sai da wani abin ake ba da wani abin ba eh? mai gida wace irin rayuwa ce wannan saboda Allah wadda ke na ca nake mun yi maganar da ke a cikin daki na ga miki haka na kwana ko ba ga miki bane ne ba ke da bane na ka bar mu cikin wahala sai ka cire wannan ka sake wannan ba ka iya ko ciyar da mu sai shinkafa da bata fice gwangwani ɗaya ba wahala wahala ke zana cikin wahala ke ye ki rika yau kanki fatan girki ba fata na garin da miri yanzu ke dan Allah zai ganke ce kina cikin wahala saboda Allah na annabi wa'anda suke cikin wahala suna cikin wahala ta kuma wahala Allah na tuba ai sirri ce ai in ba ka bude baki ka faɗi ba ba ya san kana cikin wata wahala ko da kake fata ke mun addu'a Allah ya sa a samu dan wani abu sai abin saboda Allah an ma dai yau asara wallahi da gida bai koshi ba sai a ringa kaiwa na waje saboda Allah waye asara ni ko ke au to to to to na gani ana zuwa ana gaya miki yan maganganu kenan ko ana faɗi kina yadda kyak latsi ne munafiki wallahi tallahi munafiki bai jira daɗin sa ba ke mun mutum kyakkyawan fata ki mun addu'a in Allah ya sa na samu sai a dawo a babu ko ba haka ba ya yawa ko ba haka ba yana dawo ko yi mun ya addu'a da kika saba do Allah ki ce Allah ya bada sa'a za mu koda ma lawan in game da shi dan abin nan yakwa na'am haba da dan Allah ka rabu da ni obusa haba sai ka ce mun sanka obusa obusa obusa ah kana wani jana sai ka ce wata ke. ban taka ba ya ya gari lafiya kalau kwana da yawa eh wallahi lafiya kalau ai tunda Allah ya sa na hange ka eh ina ganin ka na wani farin ciki ya kaure mun Allah sarki Allah sarki wallahi tunda gari iwaye har zuwa yanzu sai bakin ruwa ne a ciki na Allah sarki naira 100 nake so a gurin ka eh. Allah ya taimake ka ofisa <laughs> yadda dai kaga akwai dangantaka tsakanina da kai wannan gaskiya ne tare muka taso da kai tare muka firamare nan ya bale firamare tare muka yi da kai ai baka sani ba ka san da yake kwana biyu ban je ofis ba kan kanta kuma ban zauna kan kanta ba yacci wato wadda muke samu tamu ta aikin dan sanda na tare hanya na baburi ɗabin da zan wawura kwana biyu ban wawura ba ka san da yake an samu na idanu fa ai ana nan ana ta kulawa da mu ni fa ba cewa ne fa wallahi naira biyar naira biyar na tashi da ita ta zama jalina naira biyar na gwayi gari da naira biyar ta zama jalina a yan mata dan gari a gari haɗa mata da mazar kwaila da dabino ya gari kwana da ba <laughs> ai tun daga can na hango cikin taho na ce to ga wata sarauniya can tana taku irin na sarakuna <laughs> ya sunan malamar sunana highlight sunanki Su suhaila ko baka ji sunan bane ai kin san da yake suna ne na ji suna ne irin na laraba ba ina da wahalar fada suhailat ye suhailat Su sunailat ko Su Su suhailat na gane duk abin da kike so haɗa mata dozin ko dabino ko kwakwa ko mazarkwaila ko mangwaro yanzu dai haɗa komai da komai ka haɗa mata dubul komai da komai ai <laughs> ai gurin da kafa karfin kwarya nan kake kai gudunmawar masaki ainihin da maganar kauna ce ba to ni nan da kika gani eh, wannan samata ta kwakwan nan sama zarkwela na cikin leda yakwa nawa kudin ikama an hada komai da komai kimanin kudin da ya kama 120 ya 120 <laughs> kudin amma kaɗan ne 120 kenan kwa eh, to ka ba ta canja ki karbi canji. ke su highlight ki karbi canji. kar ki ji komai su mailet wannan ki karbi canji ba ta canji. hada mata kwakwa mangoro mu zarbai la ka ba ta canji. Eh. ban gane ka tare ni ba amma dai kai baka da imani isa na har na tuwa kai min wata katanga wallahi baka isa ba ce maka ba ina jin yunwa naira ɗari eh. da zaka bani ka hana ni na kina baka ka manta fa aikin dan sandan nan da ka je fa mu da mu aka daura gindin tafiyar ka fa amma ka san dai cewar igiya ni na ratayo igiya ta kai ka ratayo me a to igiya ta da takaddun makarantar wa kaji wa inda takaddun makarantar to na hana ka kuɗin da Allah na hana ka ba alƙuran baka isa ba karfa ka nuna min da ka je aikin dan sandan labiya kai gurin kai ka san Allah ai ka ba hankali ba ya yakin dan sannan na iya ba wallahi ba dan Allah ban hamsin eh, na kina baka na kina ba za ka na ce na kina baka sa'ar ka ba ba ta ta hana ha ba da Allah kai baka san zaman tare ba yo kamar ya ban san zaman tare ba a gaba na wannan Allah sarki wannan yarinya na ta cancanci soyayya ga manjini na ta cancanci soyayya ga manjini ta cancanci 500 <laughs> kin shan ma ta ta zartu haba na gwada ki ne kuma idan ramawa amma kin shan ma ta ta zautu haba ka shan ta zuciya ka cuce ni haba na gwada ki ne kawai don ramawa haba ka hana ni ne kawai don cuta ta kai ka san Allah ya kamata ya fito a raina mana hankali ne ko wanda zai raina mana hankali mutum da kuɗinsa amma in dai da kuɗin ka ah, yawwa mutumi na lafiya balanga kiyaye mana kai barabi'i barabi e. e. ai baka sani ba e. ka san ni nan ina gida nace to ba zama da aka dauki kayan barawo ko ba sa ji to abin da nake so da kai ka san wani lokaci asabe akwai kasa kunne dai bagar da ita ai ta riga ta san halin kayanta ka san me nake so da kai ina jinka to harka ta zo an yi baki a gidan hajiya ifa yan saffa yan kwanya mu ah. saboda haka kada mu bari a bar mu a baya kar mi kasa a gwiwa kuma da mun tsaya jira kallon ruwa kwado sai mana kafa don haka mu je kafin a riga mu muna zuwa mu fara barnar kuɗi a gidan ka san ina son yara yan takwai takwai mun shekara sha biyu biyu uku uku zuwa sha biyar a gidan a na kenan kwarai kuwa to karmi ba a bori da sanyin jiki kwarai kuwa kai ka yi man ka gani kuma wannan ka san sai dai ka ji ana yi sannan kuma idan ka tsaya haka wasu ne za su zo yan bana bakwai su je su ka samu saboda haka mu je kafin su je turguji turguji guji turguji saboda haka kana jina wallahi in suka riga mu shikenan an cuce mu gudu da na auri yar bori ba mu zauna ba sai ta hau bori turgudi da na auri yar wasa ba mu zauna ba sai ta hau bori turgudi turgudi mu zauna ba sai ta hau wasa turgudi guji guji turgudi sai kanin aboki turgudi guji ya sha kashi turgudi guji turgudi turgudi guji turgudi turguji guji turguji turguji guji turguji turguji guji turguji ba fa a gori da sanyi ni da na riga ma zo mu tafi guji guji gang gang gang gang garam garam gang gang garam gang gang garam gangan gangan garam gangan gangan garam Kashin murmurin ƙawanya ƙawanyan yara sun gani suna wasu su manya sun gani suna. Saki labala, saki labala. Ɗan sanda kama ɗan sanda. Mm, ɗan sanda abokin kowa banda munafiki da marawo. Tukutu kuma kun ce baka kama ka ci ba ka kashe kowa na <laughs> Wannan gaskiya ne. Dubu diran ɗaya maniya kafin ƙetana sai kallo. Dokon malam. Dokon malam. Ai na san ba wata matsala ko? A babu. Nun, ni mun adan gari san kace adan mai gona. Hmm. Su Marga marga mungun dutse. Ba a sa ka gaban aljihu. Idan ruwa ba a tsokane ka. Wannan gaskiya ne. Hmm. To ni me yasa ba ka mun? A'a, wa zai maka wa zai ma kira ni. Ana ta ana ta ana ba zai a dauri kashi ko a bata igiya. Ba ta lalabe da shi. Hmm. Ana ta kai wace ta kaya. kai fa mallakin muya ne mm, kai ne kan in ba mu kai da ta nan mun mutu gangan jikin kuma ba kai kasanta wai ta nake a cire kan a gan ta ci gaba da rayuwa ita kadai gangan jiki ya ce lami gurasa ta fito mm. lami gurasa tana da ciki ko mm. to ka ce bata na zo Kashe mm-hmm. <coughs> mun zo. Hauwa. Kashe mun zo. Kai, gafara dai. Ban gane gafara dai ba. Kai? Sannan ku dai. wane ne wanda ya fito daga ɗaki kai mm. wani irin kato wannan wani kato ne wannan dawo gobe kai eh? Eh? kai ba ka da hankali ne wannan wani kato ne kai ne ba ni ta yau zan kunya zara bebi har ki dauko wani kungurmin katon dan iska ki kabo cikin ɗaki ni tsakani na da kai ni wa ihu na ruwan wannan kan maka banza ne kai ah. wane ne kai wannan sai kun gaya mun wane ne wannan katon a ba ina ma ne wai can nake bariki iya kudin ka iya shagalin ka ne mm, a ta wani gun ma amma ka san cewar ita bariki wannan rogoci in baka iya ba sai ta chabe mm. ai alalan gero ce yes in baka iya ba ta kwabe haka mallan dogo eh. wannan kai mun watsa watsa da shi an ga kai mun watsa watsa da shi kai ka san bare ka wannan kanan ka ne mai zan wallahi kai kai kai kai wayola wai wayola kan da kai kan da kai

samun guri ta kuskuren wannan ya a a a a ofisa ofisa ofisa mun biyu yawwa yawwa a gaban talaki ma ka wannan karabu da na ba nan zan yi dan kwali ya ja hula ya ja karan je ja ya yana jan hula ta zo da Allah zara baby haba zara ai ni da ke babu wani bacin rai tsakanina da ke Kata suna suka tara a cikin wace zara wannan gaskiya wata can asamanin ya mai ma daga ba ka ji magana eh. ka gaje eh. ka gaje ka wajen uwar mi ko ka ce ta zubo maka naman kai ta zubo mana sosai fa zo da Allah zara yawa gana hadami ya eh? na'am kudin naman kan tana bi na kudi ne ya ana bin ki kudi ki magana kaga ka ce ta zubo ta karo akan wancan mm-hmm. ka san ni na so lima ya tsuna ji sun kuli a rumu mm-hmm. in kana so ka more ka more to ye eh to ka to a ka ta na za ka to ka ta ko za mu sauke a yar gudu bala ka ce za ka to ai ke ka kawai ka jira na wajen mai lemon nan ta waje Allah ya bai isa bai gyatu sha sha sha sha sha a nace sha maka sha sha sha kuma na ga har kwaso shi ki kika wallahi <laughs> ai ni na so ki kwaso mu sha sha sha sha sha sha kwaso shi san ba ta nan na na mm ta mi zaro kin biya na yau da ko to aka yi na mali kai ma kin san yadda aka yi to menene kuma duk wanda ya kwana ɗakin gidan namadi ya san akwai biyan kuɗin haya amma ai kuɗin haya na gaba wannan lokacin ya dace ka zo ka karɓa mu ko amma ina jin tuwo ne a kwakwalwa ki ko ko kuma baki duba agogo ba daɗin soyayya yaro ruɗe ki sai ki duba agogo ki gane cewa mun ƙara miki minti arba'in akan yadda muka saba karɓar kuɗin haya ne ko kuma akan gara gidanku aka ɗoro shi aka zo da shi ba a gidanmu bane amma ai ka san dai ina bayar da kuɗin ko amma duk rashin mutuncin ka baka yi wa kowa a gidan nan sai ni haba dan Allah na yau kin biya to na ce maka baya nan idan baya nan kai ma kina kuɗi ba ni da kuɗi haka kike rayuwar ki kai ma kya ga sai ni a yage ki eh haka nake to yau zaki yau ni zan ya gina bona ki ba ni kuɗi na gaskiya ni ba ni da kuɗi ba ni da kuɗi to sai ki ɗebo ki ina ki fice ai ba gidan iya ba idan ba sai kin bar gidan nan ba shege na kai ai ba zan iya ba saboda lokacin da zan zauna na gaya maka sai lokacin da zan tashi zan tashi a gidan nan ki zauna aikin Allah muke a gidan kawai ki ba mu kuɗin mu fice da Allah to ni ba ni da kuɗi sai ki shiga ki taso mai ɗakin ba na san irin abin da zai zama ɓacin rai mu ba ma ciki da shi ki ba mu hakkin mu hmm? ya Imola eh, kai ne a ɗakin kenan. Mm. Ai sai ka ga ai eh, ta gaya mana ai. Mata jawabi ba. To ya aka Ina aka baro shagon magon kurna. Mahana mhm. mm, gidan dambe. Haba Imola ai yau zan zo kallo. ɗauka kika tanana nawa ne ne wa ya kawo shi mai gida haka ka fita fa ba abin da ka bani haka ka tafi fa baka ba ni komai ba ni iya daidai baki na na dafa eh taki su mata dai wallahi tallahi ai wallahi kuna taba ballan da hannu ba ku sani ba wallahi kuna barawa ka ga wasu matan a yi maka tausa ai maka magana kirki a tarere ka ai ku ai wai amma wasu kuma ga su nan kere nan dai kawai kamar dai dabbobi kawai sai da ka koma inda aka yi maka tausar ka ci a can ai ke ba ki saki wa na waje gori ba da haka ku kuke yi kuna gaba ɗaya wallahi tallahi kuna kuna barewa ba ku sani ba kawai shi kenan dan kuna takamar kun yi aure ba magana mai daɗi ba tarere ba wani abu kuna ganin kamar tilas da ya yi muku ko da haka ake ci kuke ta yi na wajen su dinga zuwa suna muku uba take mai gida ba ka nemi a tareraye ka ba kai ma ai ka ringa adalci mana sai a tareraye ka din ina shiga ciki da Allah ka ga dabbobi ka kula min da kwanka na kasu barin mu a dabbobi ga dai dabbobi nan bari dabbobi su disi disi ciki su bawa abin nan ba su bawa al'umma ga dabbobi marikin ba gayya bace ba kowa ka gani da kafa sai ya zo kuma wanda duk aka cin waje ka ka gani in dai ya zo nan gurin mu zai gani in dai ya fito daga gidansa kuma duk wacce aka ce wa kije za ki gani in dai ta fito da mu za ta ido hudu to wannan shine yasa zan yi amfani da wannan dama in faɗi abin da raina yake so ba za ta taɓa saɓuwa ba bindigan a ruwa ina da alhaki a gidan nan ya zama dole in yi jawabi kowa kuma dole ya je ne don me za a mayar mana da gida gidan dambe in dan ba ma sun shigo nan arziki suke zuwa su ci su fita sun san nan ba filin turna ba ne kuma ke ce ummul aba'isan yin wannan al'amarin zara da ke nake a kanki na haɗa wannan taron nake kuma maganar a kanki ni kuma to naji idan ni ne kowa ya yi haƙuri amma ka wani hausa ma ɗaya ba rikin na fawa babba saboda ba babban ya sa na hausa ma don kan ma in takalin wata magana da wata za ta tashi tsaye ta haɗa kafaɗa da ni saboda haka dole in faɗa kuma dole a yadda kuma ya zama wajibi abu umarni na <laughs>

kana ji na daidai nake da zamanin ka babu inda zan je zama daren to sai ku tafi sai ku tafi business din ku bari na fara gaba a kai fa kai ma za ki tafi ma haka dai ka tsire ni kuma dawo a haɗin kujeru na waye sai da ya haɗa maka kujerun kai da ka kujerun sai ka dawo ka zo ka ɗauki kujerun ka hada su nan zauna haka zauna ka ka ji ai ya fi karfin ni ya fi zama ma ka bari dan Allah wala ya fi zama ni nan zaunewa ne yanzu dan girman Allah di yadda muke da kofur da fata Kaduna isamu ibura-bura izo na ara masa ni ma bakin su kai ba eh, ita fa aikin dan sandan nan in je in ce masa i taimaka iban naira ɗari ina jin yunwa ita mun batir din sa yalo iya ganin wata yarinya nan ya kerere wallahi sai batir din nasa i kawo i dau 500. i bata ya gama ce saboda ni tsana ta yi ka tsaye ta rayuwa gaba ɗaya da kake ganin ta ma wanda ka nitsa ka san wa zai ma to ai ka san rayuwa ta canza yanzu da rayuwa ta zama abin da ta zama wallahi tallahi kuma ba kai ba ce ba kai ba nan ba kai ai ta tsegumin ka eh billahi lazi duka kai to yanzu ya za a yi na ganka a cikin wani yanayi ko za ka tashi mu dan zaga garin ko za ka samu relief dai ba goya ne za ka yi ba je ka ina nake da karfin da zan goya to to je ka ba za ka je ba kenan eh in kuma abin ne motsa yin sai ma yar mu Sha shahenci tsarki da kunu mu ba nan muna gani ba ai ta goge a ce bai ba a ce bai kai ba a ce ba haka yi ba nasiru al'ahmar ya ne basu da shi ba Allah da mun sha ruwa mun yi warka jami'an gyara mana makarantu mun gode Allah mu 'yan tagar na kwar gidan ai na san ya san da na zo nan nake zama wannan abu ya ce ko abu ya kabo abu da Allah kar Allah ya saki ba da bashi ba kya ba da bashi ke abu ya yaki abu ya kai kai abu ya wannan yarinya ta bata min rai wallahi kaji kamar wannan yariyar abu su yar gidan malam magaji ce habara bi ikyashi eh habara bi ikyashi amma dai kamar wannan har a ce wai ta yi wayan da za a ce babbai ce ta kawo abura har ta san ana bin sa bashi ai an riga an koya mata rabi'u na'am ya kamata eh. ba ka tunani a'a eh, kai kana yi ni dama ba ni da tunani ne kawai ba ni da tunani ni dama ba ni da lissafi jirgi ɗaya ne ya suro mu ni da kai amma abin da nake so da kai dama eh. ba za ka ja girman ka ba kai gafara nan da Allah na kina na ja girman na ba kai ka ja naka to ba hurda nake gudu ba kuma ba harka nake gudu ba eh. abin da zai je idawo saboda muna yadda muka ga dama saboda abin kar ya je ya juyo mana shi nake gudu yara yan cakwai cakwai suna ganin cewar daidai suke da mu kana ji na wacce ka je gurin ta sai ka ga yaro dan shekara sha biyu rabiu sai shiga daki ce ba zai fito ba rabiu na'am bari in gaya ma wani abu ina jinka bariki ba riki ba gayya ba ce ina jin ka ili yaro idan ba ka da kuɗi gaskiya ne sai ba riki taimaka illa gaskiya ne ili gada ka fahimce ni eh, gaskiya ne ili gada ka riga ka san eh, ili gada gada na san wannan ka san bariki tana yi da na san wannan ko na san wannan kuma muna buɗa a harkar bariki ko ana tafiya da mu a harkar bariki wannan gaskiya ne ko wani bakon mai gurmi ko wani dan gara ko wani mai goge abinda nake so ka ce ili gada ya san wannan abinda nake so da kai kana fahimta ta ina ta gane ba to kana ji na mu girgiza matan garin nan a waracan nake a girgiza ka gane mu girgiza matan garin nan ba da komai ba da kuɗi mata sai da kuɗi eh, yadda in muka kashe musu kuɗi suka ga ruwan kuɗi suka ga madarar kuɗi suka ga tsagwaron kuɗi babu wanda zai iya kashe musu kuɗi a cikin garin nan ka san mutum ba zai je ya gama nomansa ba ya zo ya tafi titi ya je ya fallasar da kwarai algudan ba zai ba to saboda ai tunda ya san cewar ya sha wahalar noma da girbi da yanka to dole zai tattala kuɗinsa sa saboda haka abin mu ko kawai fitarwa muke a girgiza su a girgiza kuɗi yawa a girgiza a girgiza aye a girgije da gudu aye a girgije yaro ka girgije ka girgije da wure ka girgije da kuɗi aye a girgije kasan kasan wakan nan da yazo sana jilan waka eh, eh sana jilan eh, waka ai am am gatari ne eh. yace yan yara ku girgije da kuɗi mata ku girgiza da kuɗi in ba kuɗi a hauri gima in dai kuɗi a hauri gima aye mu girgije da kuɗi aye mu girgije wannan wakar duran da za a ajo sai an sake yin ta ka zo da magana ka ce a girgije da kuɗi za mu girgije ayye a girgije za a samu a ni ma nan fa da shiri na na fito ba zan ba ɗari shida eh, ne ba a ba da bashin bariki nawa ne a hannunka jaka uku ne ɗari shida ne a jikina yo ko tuwo yanzu aka sa ma malmala nawa za a sa ma a sa ma daburi na sa na nan nawa za a kashe wannan gaskiya ah, bari in gaya ma an dora maka takalmi fito da kuɗi idan har kana son kai harka ah, sai da kuɗi ba a buri da sanyi ai na san cewa ko na zauna nan ba wani abu kuwa <laughs> haka ne wallahi dan wani ya kafe mashin na zauna babu wani mutum da yake a garin nan bai san da kwarewa ta da gwagiya ta bariki ba kin ga yaki fa kenan irin na bariki shi yasa nake matakar son ka ni kai na ina mutuwa <laughs> ai ina bala'in son kiciyata <laughs> zara kuma irin ta bebi mm. kin zan akwai wani magudi fa da zai zo daga baya me kenan magariya ta nuna kuma buri ya neman makanci tsakanin ni da ke ana nema a yi mana makarkashiya fa ya kike gani kuwa eh ni ma to abin da nayi tunani kenan kaga iyaye na ba sana kuma ba zan je in tankare ta da magana aure ba tunda ba mahaifiyata ba ce ita hajiyan daɗi ke wannan gaskiya ne ko ba haka ba wannan gaskiya ne wannan ma shi ne wani wannan gaskiya ne mm. ya naga kana <laughs> kin san bariki na riga na dade a cikin ta Allah sarki sabo da hura sigari ko bungalo da mai zamalo na ka nan sai mm. ji kamar ita nake ja a Allahu akbar to karki ji wani komai karki mm. tada hankalinki ni dai buri na kawai ki ba da kai buri ya idan kika bani haɗin kai ta yan makarkata 100% in kika bani ah, haɗin kai refa sai to karki ji komai <laughs> eh. ba dan duba ta to shikenan mhm. inga eh wai ta na ce mu je wajen dan wada mai bezan karba miki kifi okay bismillah Aya da <laughs> ye na na ye a gogo kin dawo eh. ke kadai ce ko kawo ki akai a ah, ni kadai ce to wa zai kawo ni a je da ke ko salisu ko kuwa daman yanzu nake ta zama kuma ina ta jiran ki zo abin arziki ya samu wallahi yarinya ce wannan wata yarinya muka maganar aure da ita wace yan sa'a ce wannan wace ta daga tudu zara baby ce wata yarinya ce zara baby cikakkiyar yarinya mai hankali mai kaifin musira. ga kyau zunzurutu ba maganarsa in dai maganar kyau ne ba wani kwauro ba ojoro ba a maja zunzurutun kyau zara bebi cikakkiyar yar iska ce cikakkiyar yar tasha ce yar bariki ce karuwa ce mun zai man kanta karuwa eh an ban shawara yar bariki ce yar duniya yar iska yar rabi'u na'am to shi karuwa eh gidan hajiya kuma hajiyar ma hajiyan daɗi <laughs> hajiyan daɗi ta dade tana taimaka wa matasa don ba su lojin kyauta su bar rage kaga kawai na shiru ina kallon ka ko wannan gaskiya ne yanzu ne kake ga za ka je ka auro karuwa rabi'u a gidan nan ki kwantar da hankalinki ki so abin da nake so ina son zara bebi yar gidan hajiyan daɗi ce hajiyan daɗin nan ta daɗe tana taimakawa matasa gayu abokanai na yan bariki yan duniya muka zauna aka shawara suka ce na auri zara bebi idan na auri zara bebi idan da yawan rai na zo na cika cikakken dan iska cikin bariki za su yi min ajo za yi min gala a sabon gari za yi min gala Ballahi. to bari in gaya maka eh. ka tattara wannan tarkacen naka na hauka ka aje shi gefe daya babu ni a cikin wannan lamari ina gaya maka kuma idan ka ki to eh. ka je kai magani dan Allah babu ki ki taimaka mu dan girman Allah babu ki taimaka min ki ban dama na samu na aure yar tasha dan Allah babu ki taimaka min ki ban dama na samu na aure yar iska dan girman Allah babu ki taimaka min ki ban dama na samu na aure karuwa ni kana zama cikakken dan iska cikakke abokanai na yan bariki su suka ga na dace da zara bebi yar gidan hajiyar daɗi wacce ta daɗe tana taimakawa matasa da lojin kyauta ko a murza maka yar mu kyauta ko a siya maka kwaya kyauta ko a siya maka iskanci kyauta ki taimaka min dan girman Allah babata mai share hawayen wannan ki te share hawayen dan nan ki samu ya aure karuwa cikakkiya kai na da rabu sai zama karuwa <laughs> diran da na aure na aure wannan zara baby na aure yar iska gigagiya sigari haba kan wata ta kare